To ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka na wannan safiya a wannan hantsi akan mita 17 da mita 25 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar ana kama mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita ta ta FM zango 200.5 da kuma wasu gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya a birnin Kwani. Ana kuma yi samun mu a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto ne tare da Baba ku Makeri muke tarbon ku ga shirinmu na biyu a wannan safiya. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hayaniya fa take ta kwanta a jihar adama Najeriya kan tun da wasu mukarraban gwamnatin wannan jihar suke na cewa in bayan turakin adama ba wanda za su goyi bayan sa zabe na gaba. Ai ba zo lokacin zaben ba. Mu ba mu ce kada fito shugaban kasa ba. Ga fili ga doke Allah kai mu lokacin. To Amin, to sannan za mu kai ku jamhuriyar Nijar ku jiya da masunta suke fama da fitinar dorina. Dolinin nan gaskiya sun samu da kai yanzu wallahi dan sarki duk kowa ya zama bai iya zuwa ruwa in mangari ba yayi. Dorina in kai sa kabuza ya kenye, in ka sa rogo kenye, in komi ka sa ina kenyewa. Turawa na towa su gani, turawa sun to sun gani ganin banza, mu muna muna ganin bone. to sannan tun da yau alamin ce usman kabara zai shigo da shirin sana na kasa ba kasa ba ce ga sharhin jaridan gana ga kuma ku amma duk sai ba labaran duniya sabon zababben shugaban amurka donald trump ya musanta rahotanni 'yan jarida da ke cewa kwamitin karɓar mulki na shi yana cikin rikici akan takaddama waye cancanci rike manyan mukamai na tsaro a cikin gwamnatinsa trump ya ɗora a kan shafinsa na twitter a jiya laraba yana cewa komai na tafiya daidai ya ce suna aiwatar da shirye shiryen su bisa tsari na zaɓo manyan jami'ansa da wasu mukamai ya ce shi kaɗai ne ya san mutane da a bisa tabbas za su samu mukamai a sabuwar gwamnatin tashi kalaman nasa sun biyo bayan rahotanni da kafofin yada labarai na amurka suke bugawa cewa kwamitin nashi na cikin rikici sakamakon sallamar wasu mashawartansa a kan tsaro daga cikin kwamitin na karɓar mulki trump ya ceceki jaridar new york times wacce ya ce duk da zamanta ɗaya daga cikin manyan jaridun duniya tana cikin fushi saboda ana kallonta kamar 'yan jaridanta sakarkaru ne ko wawaye saboda irin labaran da suke bugawa a kan shi trump ɗin a lokacin yakin neman zaɓe har ila yau jaridar times ta rawaito cewa har yanzu ma'aikatun harkokin waje da hedkwatan sojan amurka ta pentagon suna zaman jiran bayanai daga kwamitin trump fiye da mako guda bayan da aka zaɓe shi ƙungiyoyin kare haƙƙin adama na ƙasa da ƙasa sun yi allah wadai da umarni da shugaban rasha vladimir putin ya bayar na fitar rasha daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta icc abinda suka kira mataki na son zuciya da kuma shi'umanci ga shari'a wata dokar rome ce ta kai ga kafa wannan kotu a shekarar 1998 putin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar amincewa da kotun shekarar 2000 amma rasha ta bata tabbatar da halancin kotun ba wata mace da ake kira tanya lakshina 'yar kungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta human rights watch da ke birnin moscow ta faɗa a wani sakonta na imel cewa ficewar rasha daga kotun icc wata alama ce da ke nuna yadda rasha ba ta mutunta haɗin kai ga shari'an ƙasa da ƙasa da kuma wato hukumomin tabbatar da adalci da ƙasashen duniya lakshina ta ce sanya hannu da rasha ta yi a kan wannan dokar kafa kotun tun shekara da shekaru na nuna amincewarta da kuma yin aiki da kotun yanzu kuma rasha ta fito karara tana cewa ba ta son abin da kotun ke yin kuma ta yi watsi da shari'an da wato shari'a da ƙasa da ƙasa wannan matakin ficewa daga kotun duniyar da rasha ta yi dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da wani rahoto da kotun ta yi wanda ta la'anci mamaya da rasha ɗin ta yi wa yankin crimea na ƙasar ukraine sojojin pakistan sun yi wani babban atisaya da gwaje-gwajen kayan yaƙi na ƙasa da na sama akan iyakarta da makwabciyarta india don nuna shirin yaƙi da kuma ƙarfin soji abin da ake cewa zai iya janyo fargaba da tsoratarwa da ka iya haifar da wani sabon yaƙi tsakanin ƙasashen biyu firaministan pakistan nawaz sharif tare da babban hafsin sojin na ƙasar rahil sharif sun je sun shaidi soma a atisayin bisa rakiyar wasu jakadun ƙasashen ƙetare jiya laraba a birnin wato khairpur tamiwali da ke tsakiyar pakistan ɗin wasu daga cikin ɗimbin kayan aikin da aka yaƙi da aka baje a wurin sun haɗa ne da jiragen sama na yaƙi da tankuna da manyan bindigogi da makamai masu linzami da sauran manyan makamai na zamani masu nauyi to a gaishe ka baba ya kuma kiri kuka da labaran duniya daga washington dc To sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton da muka samu daga yamai kan masifar dorina da ke addabar wasu a can jamhuriyar niger. Dorina na daga cikin namomin dajin da gwamnatin Nijar ta tanadarwa rigar kariya ta hanyar wata daɗaɗɗiyar doka a wani matakin bunƙasa albarkatun da ke jan hankalin masu yawon buɗe ido. sai dai a cewar shugaban masunta na ƙasa baki ɗaya alhashi sai ni yakuba rashin samun kulawar da ta dace daga hukumomi shine dalilin da ya fusatar da garken dorinar kogin isa ko kuma kwara har suke kuntatawa jama'a. Dorinin nan gaskiya sun samu da kai yanzu wallahi dan basarke duk ko ya zama bai iya zuwa ruwa in mangari ba yayi kuma da ranar hina nan hina kama mutane. isi gwamnati ka ce bisa naka na kai ko cikin musulunci ko ma je ka aje gidanka in baka ce sai ai kana da alhaki to gwamnati na da alhaki dorin nan ai da ma akwai su alashi ko kuwa sun hayayyafa ne an same su da yawa yanzu su hayayyafa babu abinci su da kansu mutanen tilibe suka ce abin cikin dori a cikin isa 335 ya 335 na za su karewa gare mu abin yayyawa muka ce to a kashe saura a barta suka ce a dukiya ne na kasa an ce wai kuɗi na suka sawa turawa na towa su gani turawa sun to sun gani ganin banza mu muna muna ganin bone misalai na da yawa akan irin barnar da dorina ke yi wa ƙauyawa da dukiyoyinsu a yankunan tilaberi da yamai inda rayuwa ta tahallaka kacokan akan sana'ar kamun kifi da noman shinkafa. akwai wani gari na kusa gari da aka ce ma jirgin da sai kai suka zo suka faɗa mini shinkafan fara guda uku duk yake ne dare guda duniya in kai sa kabuza ya kenye in ka sa rogo kenye ko mi ka sa kenyewa shinkafa da muka dan tattali da shi da baki isa na a cikin amlazima sai ya taka ta ya hau ya kenye duniya ya kori yara ba samu yaran ba sai ya sanya guda biyu duk ya kama su ya kashe su saboda takeici wannan shugabannin masuntan na ƙauyukan kogin isa sun yi kira ga hukumomin nijar su taimaka da matakan tsaron da za su ba jama'a damar zagayawa ba tare da wani ɗarɗar ba suwa allah suwa annabi gwamnati ya san allah da annabi yawan ga abu da ya same mu ya kama muna mun ga bone babu wani mataki da ya kama kuke ɗauka a gargajiyance don kare kanku da ita wannan dorina in dai ba tsoron iko ba wallahi dan basar ce guda na kasa dorina mi girma sai na kashe shi wani masina muka yi mu sa masa wandahi mu sa musu in mun ka tafkai da ciki in ya faɗa ruwa shikenan bai awa guda ya mutu fanɗarewar dorinar da ta bunƙasa ko wacce ta yi sabuwar haihuwa wani al'amari ne da ya sha haddasa asarar rayuka da dama a ƙauyukan kewayen kogin kwara kamar yadda a shekarar 2014 wata dorina ta hallaka ɗaliban ƙauyen yuri su kimanin goma sha biyu bayan da ta tuntsirar da kwale-kwalen da ke ɗauke da su lokacin da suke kan hanyar zuwa makaranta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To gaishe Suleiman. To yanzu kuma sai makwabcin Nijar din wato Najeriya kuma a can din ma a jihar Adamawa inda maganar cewa jihar za ta goyi bayan tsohon mataimakin shugaban kasa tiku Abubakar ne kawai a zaben shugaban kasa yake ci gaba da janyo murtani. Wannan batu na cewa gwamnan jihar Adamawa Sanatu Bindo Jibrilla da kuma al'umman jihar Adama cewa sun yanke shawarar cewa tsohon mataimakin shugaban kasa a Tiku Abubakar ne za su zaba a zaben shekarar 2019. Yanzu haka dai ya soma jawo martani daga kungiyoyi da kuma 'yan siyasar jihar inda ma wasu kusoshin jam'iyyar apc a jihar ke cewa ba da su ba kusoshin jam'iyyar su ma nuna ɓaci ransu daga kalaman da babban hamsa a gidan gwamnatin jihar abdulrahman abba jimete ne cewa su fa ba wanda suka sani sai atiku abubakar alhaji muhammad ilyasu gamawa shine shugaban kungiyar tafen group ya ce sun yi mamaki da kalaman da suka fita daga bangaren gwamnan abun kuskure ne ai ba zo lokacin zaben ba mu ba mu ce kada fito shugaban kasa ba ga fili ga doke Allah kai mu lokacin don haka ni kiran da nake ga mai girma gamna ya tabbatar ya taka wannan mutum birki game da maganganu da yake wannan magana da yake ba hurminsa bane in zai yi magana ya yi magana a matsayinsa na abdurrahman abba ba a matsayinsa na chief of staff ba dan yi magana ba zai cutar yayi a madadin gwamnatin adamawa ne duk mutumin da zai taba jarar buhari wallahi tallahi musa ina inda karfin mai kare su ma dai a nasu bangaren yan kungiyar buhariya ta buhari support organization kungiyar da ta taka rawa wajen tallata shugaba buhari sun ce ma ba za su amince da wannan sabon tafiyar da aka faro a yanzu ba ahmad isa ganja da ke zama shugaban kungiyar ta buhariya ya ko na dalilan su kamar haka waɗansu kalilan kalmomin da wannan muke ji din nan shine muke son wayannan su koma su gyara wayannan kalmomin nan a yi magana don a za ta fita a yi lokacin ya zo gwamnati za ta sanar kuma delegate za ba su dama kuma za fitar da timetable kowa ya zo a zuba ƙuri'a. A dai makon jiya ne wannan batu ya soma fitowa fili a wajen taron kaddamar da aikin hanya taron da ya samu halaccin tsohon mataimakin shugaban kasan Atiku Abubakar da kuma gwamnan jihar inda ma babban hafsan gidan gwamnatin jihar Abdulrahman Abba Jimeta ya bayyana cewa. Adamawa ban da kai ba wanda isa ya rage ya zo in kuma mun ne za mu sake taro za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin Adamawa ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo na warkin baba ne duk wannan gwamnati na yi a tiku abubakar ne kowane ƙasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya a kan namu yanzu yanzu ma dai jami'ar apc a jihar bata ma ce komai ba kunna game da wannan batu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Tuwa gaishe ka Ibrahim karfe biyu da minti goma sha ɗaya na dare fa a Washington ga wannan. Solomon sai mutum ya fara jin daɗin kiɗa sai ka zo ka tsinke shi to jama'a kamar da ce kuna jin ne a sashen wasu na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu sai a shirya a ji shirin na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da Malam Haruna Nefa wanda yake garin Rido a jihar Kaduna, Najeriya. Wannan bawan Allah yana da bukata ta musamman domin kuwa baya gani ko kaɗan amma sana'arsa ita ce wanki da guga. inda muka faro hira da shi tiryan tiryan yake gaya mana yadda rayuwar ta faro da kuma halin da ake ciki yanzu to amma kafin jin ci gaban tattaunawar tamu da haruna nefa bari mu ji wannan rahoto daga jihar bauchi wanda wakilinmu ya aiko mana a game da ranar sanda ta duniya ta makafi wato sandan na fara da suke dogara wadda ake kalmashe ta wanda kuma aka yi ajiya makasudin ranar shine faɗakar da al'umma da kuma wayar da kansu dangane da muhimmancin farar sanda da makafin kan rike a hannuwansu domin ya zama manuni ga sauran al'umma cewa mai rike da sandar na bukatar taimako na musamman idan an gansu a kan hanya a tsaya sai su wuce da dai sauran ire-iren abubuwan da suka jibanci yanayin da suke ciki har ila yau a wannan ranar makafi kan isar da sakonni wa gwamnatoci game da matsalolin da suke fuskanta kamar yadda mai kula da harkokin kungiyar makafi shiyar arewa maso gabas malam iliya adamu ya bayyana a kuma na zo in yi dan amfani da wannan dama in isar da koke mu musamman mu da muka fito daga wannan arewa maso gabar mafi yawa mutane sukan yi maganganu akan irin yan gudun hijira da abin da tsaro rashin tsaro ne ya shafe su amma ba su cika magana akan nakasassu ba musamman makafi to ni na kira gare su ya kamata su san cewa akwai makafi wanda irin wannan matsaloli ya same su wanda irin wannan ya faru da su ba su ma san yadda za su yi ba kuma ba a kula da su ba a yin magana su ma gaba daya kuma muna jin labari za a kafa hukumar da za ta kula da za ta farfado da wannan arewa maso gabar zan yi amfani da wannan dama kuma har yanzu su samu a cikin wannan kwamiti daga bisani na ji ta bakin wasu makafin ga abin da suka ce sunana ibrahim musa ni ne shugaban haɗin gwiwa na kungiyar makafi bangaren matasa na nan arewa maso gabacin north east kenan babban kalubalen da matasa suke fuskanta musamman a nan arewa maso gabacin suna fuskantar rashin kulawa daga al'ummansu da kuma gwamnatoci ana samun matsaloli kamar wasu irin matsaloli saboda al'adu da wasu irin tunane suna goyon baya na barace-barace matukar ba a ba da gudunmawa da taimako da ya kamata sa yara ƙanana makarantu a ba su ilimin da ya cancanta da su a ba su kulawa domin abin da aka ɗauka kawai banda baran nan ba abin da wanda yake da laruran makanta zai iya yi so wannan babban kalubale ne su kuma gwamnati duniya ta sani cewa na kasasu sun je paralympic sun yi kokari sun ciyo gwalagwalai da sauransu a kasanmu najeriya sun mekin kasanmu wani abu na na alfahari da haka idan aka ba su dama a fage da dama insha allahu rabbi za su iya tallafawa kuma da taimaka gurgudu. Good point. Suna na Isha Adamu, wannan rana muna ta Allah ya kawo mu, Allah ya sa mu a asa'a, Allah sa mu wanye lafiya. Sai na fita na yi bara na nemo, dan sayan sabulu da omo abin da zan ci in sha dare da rana. Shi ne damuwata, Allah ya sa mu gama lafiya. Shi kuma a nasa jawabin na marhabin gwamnan jihar Bauchi, barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya ba da tabbacin duba koke-koken da makafin suka gabatar masa ina so in tabbatar muku cewa wannan ranar farin ciki ne gare ni saduwa da na yi da ku an bani koke-koke wajen guda takwas idan allah ya yarda da ni da shugabanninku za mu zauna za mu shawara a ba mu sunan mutum guda wanda za mu naɗa shi mataimakin gwamna na musamman akan harkar gaji a gani na wannan ita ce hanya mai a'ala da za mu samu mu shawo kan dukkan sauran matsalolinku idan mun naɗa shi to kuma za mu zauna da shi mu yanke shawara akan hanyoyin da za mu bi don mu kawar muku da waɗannan damuwowinku da aka lasafta mana a nan. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To mun gode Malam Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi a Najeriya. To daga nan kuma sai mu koma ga hirar tamu da Malam Haruna Nefa mai wanki da guga wanda yake garin Rido a jihar Kaduna. Inda a makon da ya gabata muka tsaya daidai inda muka tambaye shi cewa kana da iyali? Ina da iyali. Guda nawa 'ya'ya nawa? To yanzu dai ina da mata na guda biyu da yara na guda bakwai. To misali su ya kake tafiyar da su matanka suna da nakasa ko ko lafiya lau suke? Lafiyar su lau suke. mata na lafiyar su kalau suke yara na ma dukan su lafiyar su kalau suke ya ya kake wurin renon su misali musamman babu wani babu eh. wani ne na kasa to wani eh. haka dai yanda dai rayuwar take dai haka dai muke dai suna hakuri da mu ma muna hakuri <laughs> eh to misali kamar makaranta maganan kula da lafiyar su saboda ka ce bakon daure ne sanadi so irin ganin cewa yaran ka kai ma kaga cewa ba su samu wannan matsalar ba wani irin hikima kake bi a tsakani da Allah kaga kamar musamman kamar musamman kamar maganar rigakafin nan da ake yi mm. to tsakani da Allah ni bana wasa da shi wani hanya da za a bullo na rigakafin ne bana bana bari zan tura zai sa a ma yaro eh. kuma daidai gwargwado kan alhamdulillah dai babu wani abin da ya same su ko kowanne dai yana zanzan lafiyar su kalawa in aka yi maka magana aka ce Malam Haruna Nefa shin gwamnati tana agazawa nakasassu a kasashen mu na Afirka me zaka ce ko tana ko a Najeriya misali ni dai wallahi zan ce ba a yi mm. nisa hmm, ka ce haka saboda ya yi ban taba samu ba eh ka taba nema misali irin kungiyoyi shin da ban samu ko ga ba zan ce ana yi ba mm shi ce ka taba nema misali a ce wata kungiya ko haka ko wani abu kuna da kungiya da kake kai shiga ko wani abu makamanta haka eh wato akwai kungiya na taba shiga kungiya zan ce shi daya to a kungiyar ma da na shiga ma farko shiga na farkon ma sai ya kasance kuma wannan kungiyar sai da shiga kuma hannun kamar hannun mai wadara hmm. inda na kashe kuɗi na na yi hoto na kashe kuɗi na sai fom idan ka je sai zaman to kungiyar ba kaman ba ta gaba ɗaya kwata kwata kungiyar ta masu masu masu lafiya ne masu lafiya ne wanda ba su da wata bukata ta musamman suka kafa ta koko su ma masu bukata ta musamman ne suka kafa kungiyar wanda bai kawo mana kungiyar dai ne da kaka amma dai tushen ta ne kan gaskiya ban san wanda suka yaki ta ba eh to da wannan ya faru me kai to kuma ni wallahi dai kaga tun da wannan ya faru dai dai mm. kai na da abin da ya sani dai na dogara da sana'a na dogara da Allah da sana'a da zai mm. in na ce ka kira gwamnati ko ka kira ga gwamnati me zaka ce akan masu bukata ta musamman tun daga rayuwarsu tun daga makaratunsu irin yadda za a yi a kalle su ko kaman kowa ko makamanci haka me zaka ce wa gwamnati in na ce kai magana gwamnati kan gaskiya shi sabilillahi ya kamata ta duba irin da wanda suke suna da sana'a da wanda suke ba su da sana'a mm. saboda babu wanda zai iya daukar nauyin mu ba kamar gwamnatin ba ko gwamnatin ba zai ta tallafa sai da ilimin kuma da muke da sana'a aka tallafa mana kaga za mu kara jin daɗi za mu kara samun fitowa da hutu mm. wanda ma wayan za su zo su jikin mu su huta ran da ka fara jin wannan shirin na na kasa ba kasawa ba me ya zo ranka eh, abin da ya zo zuciya na gaskiya fi sabilillahi na yi farin ciki na ji daɗi saboda ko ba komai mm. wanda ba su da daman wanda ba sa saurara mu kuma wanda ba za mu iya faɗa su ji ba mm. wanda ba mu da ikon da za mu gansu. sai mm. eh, wannan shi ne zai kai musu za su ji labari za su sani mm. haka to daga daga ƙarshe mala haruna a cikin ka na wannan shiri da za ka rufe min da shi wani kira kake da shi wanda kila ban tambaye ka ba to kira ne da nake da shi inda duka zai wuce ne wanda ka tambaye ni daga gwamnati mm. da masu hali su rika taimaka ma da kasassu irin da wanda ma suke da sana'a da wanda ba su da sana'a saboda ana cikin wani hali gaskiya ji da biyu wannan lamari ya kamata dole sai ana tallafawa hmm. ya kan ce da zan ke da shi to su kuma masu nakasa fa me zaka ce musu masu nakasa su tsaya su nike su kokari su nemi na kansu a halin lokacin nan kana da sana'a ma ya ka kare balle kana ba ka da sana'a sai dai ka je ka roƙa ga kira ga wanda suke da nakasa ya su sana'a saboda koda za su nema dai a wajen wani dai an san dai da sauki suna da abin da za su. To lagodi da ka samu damar magana da ni a cikin shirin. Allah ya amin amin na gode nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba to duka duka nan shirin namu ya kammala kuma muka karkare tattaunawar tamu da malam haruna nefa da yake rido kuma mai wanki da guga amma kuma fa baya gani wannan ce ta sa ya tabbatar da cewa nakasa ba ita ce kasawa ba da fatan an amfana da wannan shiri na yau a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri sai kuma wacce ta haɗa mana sauti julie leathers usman ahmad kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya. To Ami Usman sun da ake karfe biyu da minti ashirin da biyu na dare a sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC yanzu kuma bari mu ji abin da jaridun gane suke cewa. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawato hurucin shugaban kasa john ramani muhammad inda yake cewa babu wani dabo da ke saka kuɗi a aljihun mutane don haka ya yi kira ga 'yan ghana kowa ya kama sana'a ya samu abu masarufi jaridar daily graphic ta ce shugaban ya yi wannan hurici ne a wani shirin talabijin kasa wanda tashar ta tsara tana tattaunawa da masu takarar shugabancin kasa inda shi shugaba muhammad ya bayyana ajiya laraba da daddare shugaban ya kuma ce gwamnatinsa na aiki don haka tattalin arzikin kasar na samun bunƙasa cikin gaggawa shi yasa akwai ayyuka da dama da mutane za su samu su yi sai kuma jaridar ta wacce ita kuma ta rawaito allah wadai da amurka ta yi akan aron gama da ta barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar ndc mai mulki da kuma babban jam'iyyar adawa ta npp jaridar ta ce hurucin na ofishin jakadancin amurka ya biyo bayan wata aron gama ce da ta faru a kofar gidan madugun 'yan adawa na na akufa ado jaridar ganyanta ta ce ofishin jakadancin amurka ya kara da cewa duk masu ruwa da tsaki a harkar zaɓen ghana su mutunta shirye-shiryen demokuraɗiyya kuma su tabbatar da zaman lafiya jaridar ta ce ofishin jakadancin amurka da ke accra ya ce idan wani ya tada rigima da zimmar zai bar kasan to za su hada masa biza shiga amurka idan kuma yana da biza daman can to za su kashe wannan biza ba zai samu shiga amurka ba ita kwa jaridar delegate ta rawaito cewa hukumar zaɓe ta musanta cewa mutanen da za su kada ƙuri'a kafin ranar bakwai ga watan disamba sun yi sama da dubu ɗari da goma sha hudu amma ba dubu sittin da biyar da ake yadawa ba jarida ta ce a faɗar mukaddashin daraktan sadarwar hukumar zaɓe yusuf ayuba sunayen da hukumar ta fara fitowa da su ba su ne na ƙarshe ba ya yi bayani yana cewa an ƙara sunayen jami'ai da hukumar zaben ta ɗauka za su mata aiki a ranar zaben akan sunayen farko da aka fara fitowa da su. Jarida ta ce da yake mata jawabi Yusuf Ayuba ya ce a lokacin da hukumar zaben ta fitar da adadin sunayen na farko shugaban hukumar zaɓe Charlotte Osai ita ce ke bukata don ta yi jawabi a wurin wani taro amma bayan haka wasu sunayen sun ƙaru. sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito kalubalanta da babban jam'iyyar adawa ta npp ke yi wa hukumar zaɓe cewa ta buga wasu takardun zaɓe amma babu lamba-lamba a kan takardun jaridar ta ce jam'iyyar ta npp ta nuna damuwanta akan ƙarin takardun zaɓe dubu uku da hukumar zaɓen take kokarin tanadin su jam'iyyar adawan ta ce daman can an dace kowace mazaɓa ta yi tanadin ƙarin takardu goma amma wannan dubu uku da ba su da alamar rumfunan zaɓe kuma babu lambobin jerin takardu za su iya ba da daman shirya magudi da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to a gaishe ka babu mun ji abin da jaridun ghana ke faɗa yanzu kuma za mu ji abin da wasu ku ke faɗa Assalamu alaikum, Amurka. Mai magana Hamidu Salallahu daga nan kadan labu ga kwamin gudumar ya cikin jihar bisa jamhuriyar niger gaskiya mu 'yan kalan labuwa muna da kuka mu wajen gwamnati muna da matsala wajen kilas gwamnati ya taimaka mana ya kawo mana kilas garin mu kadan labuwa kowanne shekara uban yara sai mu yi karo-karo wani ya kawo jana mu yi kilas na rumfa ba na guda ba ta kai tara zuwa goma gaskiya akwai wahala na gode allah ya sa yanzu haka suna jina mai magana hannu da kadar labo daga nan ka assalamu alaikum mai magana yusuf baban gaje mai kai da ringin daga jihar jigar najeriya to hasashen da gwamnatin najeriya ta yi kan cewa shekara mai zuwa za a iya samun karancin abinci a ƙasa ta najeriya sakamakon ana sai abinci da tsada ana fita da shi ƙasashen waje to fi sabilillahi wannan rahoto ne mu bai zo mana da mamaki ba kuma bai kamata a ce gwamnatin najeriya ta zuba ido ba ta tana ganin ana fitar da abincin da ta dau mataki a kai ba tun da gashi ta assalamu alaikum sunana ya'u muhammad tsunguru jihar yoban najeriya a ra'ayina a yau shine dangane da kisan tsara dangi da 'yan boko haram suke so su yi wa kwamandojinmu na yankin maiduguri na hakika wannan abu gaskiya dace a nazarce shi kuma a sa ido sosai musamman dangare da sojojin da suke aiki a yankin saboda gaskiya kashe wannan kwamandoji da sojoji da ake yi akwai kullilliya tabbas akwai wasu sojoji wanda suke bawa boko haram sirrin sojojin da suke cikin wannan yankin don haka gaskiya shugaban sojojin na najeriya ko kuma mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro ya dage sosai ya nazarci wannan lamari domin a magance shi amma tabbas akwai lauje cikin nau'i ya gode mai magana ya muhammad unguru jihar yoban najeriya assalamu alaikum biyu ya hausa sunana muhammad sani babban rami mai shigulo na niger don allah biyu yana son ku taimaka ku isa da sakona zuwa ga fadar shugaban kasa da muhammadu buhari gaskiya muna ji irin abun da ke fitowa daga majalisar dokoki ta dattawa bangaren da ta duk kudurin da ya kai suna watsi da shi kuduri uku suka yi watsi da shi kuma a zamanin mulkin jonathan da obasanjo ba mu taba jin su yi watsi da kuduri ko da ɗaya ba to don haka muna kira ga shugaban kasa dama su 'yan majalisar najeriya ba saba bin doka ba don ba son dokar da gaskiya ya kamata shugaban kasa ya rage tausayi da yake ma 'yan majalisa da nuna bin kunnen tsarin mulki. To yanzu bari mai da ku ga baba ya kuma kiri ya ba mu labari a takaici. An yankewa wani ba Amurke ɗan asalin ƙasar Somaliya hukuncin ɗaurin zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 bisa laifin taimakawa ƙungiyar ISIS da kayan aiki. Muhammad Farah mai shekaru 23 da haihuwa yana cikin matasan somaliya guda tara da ke jihar minnesota da aka yanke musu hukunci na dauri a wannan mako saboda su ta shiga kungiyar isis da kuma shirya kisan kai a wata ƙasan waje faraha yana cikin mutane uku da suka yadda da laifinsu inda aka miƙa su ga kwamiti masu yanke hukunci na kotu don su zantar da hukunci a kansu a jiya laraba ne wata kungiyar mayakan sa kai ta kurdawa ta janye rundunanta daga yankin manbij da ke arewacin siriya watanni uku bayan da suka taimaka wurin ceto wurin wato ceto yaƙi na garin kenan daga hannun kungiyar isis da take rike da wurin to a gaishe ka to jama'a nan za mu tsaya shirin mu amma kafin mu hau mu shigo nan da ake mu na labarai muka samu waya daga jos daga ma'aikaciyar mu grace alheri abdu kuke ba bakin labarin cewa allah wa mahaifinta rasuwa a wannan safiya a can jos bayan rashin lafiya da yi da haka muna taya ita da iyalanta juyayi na wannan babban rashi allah ba da hakurin jurewa wannan rashin da aka yi mu kuma allah samu cika da imani yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu murar amurka musamman shi baba yakubu makeri da kuma wanda ya ba da umarni wato solomon abu tare da injiyoyinmu ali musulman sakwato ne muke ban kwana da ku sai mu da muku da shirin karfe hudu na la'asar yau tare da wasu shirye-shirye da rahotanni daga cikin shirye-shiryen da shirin sai ban ya tsage huta lafiya